daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokacin da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye. Da suka hada da shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma muna dauke da shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana. daga nan kuma akwai shirin nan namu koyi harshen farisanci daga nan kuma akwai mu da shirin nan na kisoshin rayuwa baya ga hakan muna ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali to waɗannan na daga cikin shirin shirin da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za a ji labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kan labaran. Ƙasashen Iran, Lebanon, Iraki da kuma Yemen sun fara wani atisayen haɗin gwiwa na goyon bayan Gaza a teku. majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi game da tabarbarewar al'amuran kai a gaza an yi zanga-zangar adawa da gwamnatin firaministan isra'ila benjamin netanyahu a birnin tel aviv To yanzu kuma lokaci ne da za a ji cikakkun labaran duniyar tare da ni Hassan Barka Agadas. Ƙasashen Iran, Lebanon, Iraki da kuma Yemen sun kaddamar da wani atisayen haɗin gwiwa na sojojin ruwa domin nuna goyon baya ga Falastinawa a zirin Gaza, waɗanda ke ci gaba da fuskantar zalunci na gwamnatin Isra'ila. An fara faretin haɗin gwiwa a haɗin gwiwar ne a tekun Fasha da yankin gabar tekun Makran da kuma tekun Caspian da ke arewaci da kuma kudancin yankin ruwan Iran yau Alhamis gabanin ranar Kudus ta duniya. kwamandan rundunar sojojin ruwa na rgc real admiral adireza tagfiri ya ce jirgin ruwan masu nauyi da marasa nauyi dubu uku ne ke halartar faretin ya karar cewa faretin na da nufin nuna karfin ruwa na bangaren 'yan gwagwarmaya da kuma isar da sako ga miyagu da arzalumar gwamnatin isra'ila a yin faretin kuma an nuna tutar palestinu sannan aka kona tutar isra'ila a mashigin tekun farisa a gobe juma'a ne idan allah ya kai ake gudanar da bikin ranar alkudus ta duniya majalisar ɗinkin duniya ta nuna fargaba kan yadda ake ci gaba da samun karuwar matsalar don kai a zirin gaza inda ta bayar da rahoton cewa akalla falastinawa dubu arba'in da biyu ne suka rasa matsugunansu a cikin mako guda kacal saboda tsanantar hare-haren bama na isra'ila kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya bayyana a wani taron manema labarai a jiya laraba cewa hararen da kuma umarnin gudun hijira tare da hana kayan da ke shiga gaza da kuma hana ayyukan jin kai a cikin yankin suna yin mummunan tasiri ga daukacin al'ummar tasiri ga daukacin al'ummar ta gaza sama da miliyan biyu dujar ya yi nuni da cewa yayin da rikicin ya tsananta ana sa ran adadin mutanen da suka rasa matsugunansu zai karu sosai a yammacin ranar talata ne dai hukumar osha ta yi gargadin cewa mutane da yawa a yanzu suna zaune a kan titina suna cikin tsananin buƙatar abinci da kuma ruwan sha da ababen more rayuwa a ranar laraba an kashe fiye da mutane 39 tare da jikkata wasu 124 cikin sa'o'i 24 da suka gabata sakamakon har da isra'ila ta kai a zirin na Gaza a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. Bayanai daga Palestine na cewa an kashe abdul Abdullatif Alkanu wani kakakin ƙungiyar Hamas a wani harin da Isra'ila ta kai a arewacin Gaza. Kamfanin dillancin labaran Kudus na palestine ya bayar da rahoton cewa jami'in ya yi shahada ne a wani harin da Isra'ila ta kai ta sama akan tantinsa a garin Jabbaliya da ke arewacin zirin Gaza. har ila yau harin ya yi sanadin jikatar mutane da dama da suka hada da kananan yara wannan kisan dai shine na baya-bayan nan a shirin hararen wuce gona da iri da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da yi a zirin gaza tun a watan oktoban shekarar 2023 bayan wani ɗan takaitaccen lokaci inda ta saba ka'idodin takaita buɗe wuta da ƙungiyar hamas tare da kai munanan harhare shahadar alkanu ta zo ne kwanaki kaɗan bayan kisan gillar da gwamnatin sahayoniyan ta yi wa wasu fitattun jami'an ofishin siyasa na hamas wato ismail barhun da sala albardawel an kashe su duka a samame daban-daban a baya-bayan nan dai babban mai magana da yawun ƙungiyar hamas sami abu zuhari ya jaddada cewa kisan gillar ba zai hana ƙungiyar hamas ci gaba da fafatukar kwato yankunan falastinawa ba To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. A Isra'ila dubban masu zanga-zanga ne suka taru a Tel Aviv domin nuna adawa da mulkin Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu. Masu zanga-zangar sun kuma buƙaci a tsagaita buɗe wuta da kuma sako fursunan da ake tsare da su a Gaza. Sun rike aluna masu ɗauke da hotunan waɗanda ake tsare da su a Gaza ko kuma alunan neman tsagaita buɗe wuta da Hamas cikin gaggawa. gamayyar ƙungiyoyin da ke adawa da shugaban majalisar ministocin ne suka shirya zanga-zangar da tabarke a makon da ya gabata wanda suke zarginsa da matakin korar shugaban hukumar leƙen asiri ta cikin gidan ƙasar wato shinbet ronan bar wata ƙungiyar jin ra'ayin jama'a a isra'ila ta nuna cewa yawancin 'yan isra'ila na adawa da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta inda suke son ci gaba da tattaunawa da hamas wangar hamas dai ta sake ta cewa za a iya kashe mutanen da suka yi garkuwa da su idan har isra'ila ta yi kokarin kwato su da karfin tsiya babban hafsan sojojin sudan janar abdul fatah al-burhan ya shilanta 'yantar da hartun babban birnin kasar wannan na zuwa ne bayan da tun da farko ya sanar da cewa dakarunsa sun kwato filin jirgin saman babban birnin wuri mai matukar mahimmanci daga hannun dakarun 'yan tawaye na rsf an 'yantar da hartum an gama in ji shugaban na sudan daga fadar shugaban kasa a wani jawabi da aka watsa a gidan talabijin na kasar kazalika wata sanarwa da sashen watsa labarai na majalisar rukun kuriya mai mulkin kasar ta fitar ta ce alburhan ya sauka a filin jirgin sama na kasa da kasa da ke birnin hartum ta jirgi mai saukar ungulu a jiya jirgin da ya zamo na farko da ya sauka a filin tun bayan barkewar tashin hankali a watan afrilu na shekarar 2023 daga nan ne kuma ya duba sassan rundunar sojin gwamnati da ke tsaron filin jirgin sama kafin ya wuce zuwa fadar shugaban gwamnatin tun daga farkon shekarar 2024 dakarun sojin gwamnatin na saf da ke wato sun kwace sassa da dama daga hannun 'yan tawayen ranar juma'ar ta gabata sojin na sudan su aina kwace iko da fadar gwamnati da wasu muhimman ofisoshin gwamnati na kasar da ke hartum wuraren da baya su kasance mahimman sassa da dakarun rsf ke rike da su a birnin hartum a jamhuriyar nijar an daga martabar abdulrahman chani madugun juyin mulkin sojan kasar daga mukamin birgediya janar zuwa janar makamin soji mafi girma a kasar an ba abdulrahman tani wannan mukamin ne bayan tabbatar masa da mukamin shugaban rikon kwarya na kasar a bikin da aka gudanar a jiya laraba a mai babban birnin kasar kafin hakan kuma janar abdulrahman tani ya sa hannu kan dokar tsarin mulki na wucin gadi mai taken tsarin farfado da nijar hukumomin wucin gadin sun kunshi shugaban jamhuriyar nijar da kwamiti mai kula da harkokin tsaro da gwamnati da kwamitin sulhu da hukumar sa ido kan harkar jin kai wata dokar kuma da shugaban rikon kuriyar ya sanya wa hannu a jiya ita ce ta rusa dukkanin jam'iyyun siyasa a faɗin ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To lahama sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum kamar da na ambata a matashiyar shirin muna ɗauke da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin na musamman kan watan azumin ramadana daga nan kuma akwai shirin na mu koyi harshen farisanci haka ma akwai shirin na tarbiyyar iyali waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya ai sauraro lafiya. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, 27 ga watan Maris din shekara ta 2025, wanda ya daidai da 27 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 27 ga watan Maris din shekara ta 1948, kasar Faransa ta kafa wata kungiya wadda ake kira da tarayyar magoya bayanta. ta. inda mafi yawan kasashen ne ta yi wa mulkin mallaka wanda suke cikin wannan kungiya kuma kungiyar ta yi kama da kungiyar kasashen renon ingila ta commonwealth wannan kungiya da faransa ta kafa daga bisani ta zama musomin kafa kungiyar da ake kira da francophonie wadda kuma ita ce ta kasance kungiya ta kasashen faransa wadda ta yi wa mulkin mallaka kuma aksarin kasashen daga nahiyar afirka suke babban madafar kafa wannan kungiya dai ita ce gudanar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin su wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki cinikayya da ilimi da kuma harkoki na al'adu da dai sauransu har yanzu faransa tana tasiri babba akan da dama daga cikin waɗannan ƙasashe waɗanda ta yi wa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa ko tattalin arziki da kuma ta fuskacin ayyukan soji da ma zamantakewa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko wanda ya je sararin samaniya ya rasu an haifi gagarin a birnin moscow na kasar rasha a lokacin tarayyar soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya a birnin moscow ya shiga makarantar koyon tukin jiragen sama su kuma shekara ta 1960 hukumar sararin samaniya ta kasar ta buƙaci mutane ashirin waɗanda ta horas a kan shirinta na aikewa da mutum zuwa sararin samaniya gagar na ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa bayan samun horo a kan rayuwa a sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 an zaɓe shi a matsayin mutum na farko wanda za a aiki da shi zuwa sararin samaniya yuri gagarin ya zama mutum na farko wanda ya taɓa shiga sararin samaniya bayan dawowarsa ya shahara a duniya sannan kuma hotonsa ya zama wani abin alfahari a wurin jama'a a tarayyar soviet sai dai a ranar 27 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 yuri gagarin ya rasu bayan faduwar wani jirgin sama wanda yake tukawa a lokacin ya kuma rasu yana da shekaru 34 a duniya har yanzu al'ummar rasha da wasu daga cikin jamhuriyoyi na tarayyar soviet waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ƙasar rasha a halin yanzu suna kallon yin rigagarin a matsayin wani babban gwarzo wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba masu wurare kwakwan san cewa shekaru 37 da sa gabata a rana irin ta yau a lokacin yakin iran da iraki babban zakatar majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata sanarwa inda allah wadai da amfani da makamai masu guba da gwamnatin iraki ta yi a lokacin wannan da yana zuwa ne bayan shuɗewar wani lokaci da ƙasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein ta yi amfani da makamai masu guba da kuma rashin mayar da martani daga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har tsawon shekaru bayan faruwar lamarin inda jabiya press babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na lokacin ke fitar da wata sanarwa wadda ta ƙashin kansa ce inda ya allah wadai da gwamnatin iraki akan haka ɗaya daga cikin waɗannan bayanai an fitar da su ne a ranar 28 ga watan maris ɗin shekara ta da. 88 inda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa yana da kwararan hujjoji na amfani da mukamai masu guba da sojin iraq suka yi wanda kuma hakan ya haifar da babbar illa ga 'yan ƙasar iraq da ma iran wani bangare na sanarwar na cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya allawade da amfani da mukamai masu guba ba tare da wata shakka ba wannan jaruntaka da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya nuna duk da kasancewarsa mai matsakaicin ra'ayi ya yi babban tasiri wajen dakatar da wannan yaƙi domin kuwa tun daga wancan lokacin ne komai ya bayyana ga duniya akan cewa saddam hussein shine ya fara haifar da wannan yaƙi har aka kai gwabzawa da ƙasar iran kuma wasu daga cikin ƙasashe waɗanda suke bashi makamai ido rufe da kuma nuna masa goyon baya domin yaƙi iran daga lokacin kuma suka fara yin sanyi kuma suka fara ɗari-ɗari akan kan lamarin saboda rashin tabbas kuma sanin abin da ka iya kai ya komo a kan su. ta fuskacin doka ta ƙasa da ƙasa. Masu saurari ko san cewa yau ce ranar 27 ga watan Maris wadda ita ce ranar wasan kwaikwayo ta duniya. Tun daga shekarar ta 1961 ake bikin ranar wasan kwaikwayo ta duniya wato ranar 27 ga watan Maris na kowace shekara. wadda kuma aka kafa bisa shawarwari na cibiyar wasan kwaikwayo ta duniya wato iti masanan wasan kwaikwayo da kuma masu fasaha a wannan fage ne suka rubuta sakon sanarwar wanda ake kallo yana da matuƙar tasiri wajen haɓaka harkokin wasan kwaikwayo a duniya daga cikin waɗannan masana akwai edward elbe da kuma augusto paul sai kuma jane setos da kuma arthur miller da pablo neruda wanda dukkaninsu sun rubuta saƙon. na ranar wasan kwaikwayo ta duniya jessica kaba marubuciya ce kuma darakta kuma 'yar wasan kwaikwayo wadda ta rubuta nata sakon a cikin shekara ta 2011 shaharar ta yi a duniya ba domin samun digirin digirgir a fannin wasan kwaikwayo da kuma bincike mai zurfi a wannan fanni ba ne kawai a ta shahara ne a duniya sakamakon ayyukan jin kai da kuma taimakon marasa galihu da ta yi a duniya. a'uzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli yi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watar ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan zakatul fitir wato zakan da kai zakan da kai wajibi ne daga cikin wajibai masu ƙarfi a addinin musulunci kuma sharaɗi ne na karɓan azumin watan ramalana wajibi ne akan duk musulmin da ya cika wasu sharuɗa da za mu ambata ya fitar da zakan da kai sharuɗan kuwa su ne na farko balaga fitar da zakan da kai ba wajibi ba ne akan yaron da bai balaga ba wato bai cika shekarun da hukunce-hukuncen shari'ar musulunci suka hau kansa ba don haka ko da yaro yana da dukiya ba za a fitar da zakan fidda kai a cikin dukiyarsa ba na biyu hankali fitar da zakan fidda kai ba wajibi ba ne akan mahaukaci don haka mahaukacin da yake da dukiya ba za a cire zakan fidda kai a cikin dukiyarsa ba na uku rashin suma fitar da zakan fidda kai ba wajibi ba ne akan wanda ya suma suman da ya kai matsayin da ya fice daga cikin hankalinsa kafin faduwar rana har shiga daren sallar idi na hudu rashin bauta fitar da zakan fidda kai ba wajibi ba ne akan bawa da yake ƙarƙashin ubangidansa na biyar wadata fitar da zakan fidda kai ba wajibi ba ne akan matalauci wato wanda bai mallaki abincin da zai ishe shi shi da iyalansa a shekara ba, ko kuma ɗan abin da yake samu ta hanyar albashi ko sana'arsa ba za su isar da shi wajen ciyar da iyalansa a shekara ba, wato da a ce za a tattara dukkanin abin da yake samu ta hanyar albashi ko sana'a na shekara guda, ba zai ishe shi wajen ciyar da kansa da iyalansa ba. To shi mabukaci ne, wanda fitar da zakan da kai ba ta waje ba a kansa ba. hukunce-hukuncen fitar da zakan fidda kai. Kafin fitar da zakan fidda kai ya wajaba a kan mutum, dole ne sai ya cika dukkanin sharuɗan da muka ambata kafin faɗuwar ranar ƙarshe na watan Ramalana, wato kafin shigan daren sallar Idi, ko da kuwa sauran ƙiris ne ranar ta faɗi ya cika sharuɗan. Idan mutum ya cika dukkanin sharuɗan fitar da zakan fidda kai kafin faɗuwar ranar ƙarshe na watan Ramalana, misali, mahaukaci ya warke daga hauka. kafin faɗuwar ranar ƙarshen watan Ramalana, ko yaro ya balaga kafin shigan daren sallar Idi, ko kuma talaka ya mallaki abin da zai ishe shi da iyalansa a shekara kafin faɗuwar ranar ƙarshen na watan Ramalana. To dukkaninsu idan suka cika sauran sharuɗan da muka ambata, wajibi ne su fitar da zakan fidda kai. Idan mutum ya cika dukkanin sharuɗan fitar da zakan fidda kai, amma ana sauran ƙirisu rana ta faɗi a ranar ƙarshe na watan Ramalana mai alfarma. sai ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗan fitar da zakan fidda kai misali hauka ta bijiro masa ko ya suma ko kuma ya talauci to wajabcin fitar da zakan fidda kai ya faɗi a kansa wato ba dole ba ne fitar da zakan fidda kai mustahabi ne ga wanda ya cika dukkanin sharuɗan fitar da zakan fidda kai bayan faɗuwar ranar ƙarshe na watan ramalana ya cire zakan fidda kai misali wanda ya farfado daga suma bayan shigan daren sallar idi ko wanda ya warke daga hauka bayan shigan daren da makamantansu kai duk wanda ya cika sharuɗan fitar da zakan da kai bayan shigan daren sallar idi har zuwa ranar sallar idi kafin gotawar rana wato kafin shigan lokacin sallan azahar to mustahabi ne gare shi ya fitar da zakan da kai mustahabi ne ga matalauci wanda baya da isasshen abin da zai ci shi da iyalansa na tsawon shekara ya fitar da zakan da kai. Mustahabi ne ga wanda ba shi da komai sai sa'i ɗaya, wato gwargwadon zakan da kai na mutum ɗaya, ya fitar da zakan da kai wa kansa. Idan kuma yana da iyalai waɗanda suke ƙarƙashinsa, to idan ya cire zakan da kan, sai ya wa ɗaya daga cikin iyalansa, misali matarsa. ita ma sai ta bai wa ɗanta, shi ma ya bai wa ƙaninsa, haka dai har ya zagaye kan dukkanin iyalin gidan. Sannan na ƙarshe shi kuma ya bai wa mabuƙaci wanda baya daga cikin iyalin gidan. Idan kuma a cikin iyalin gidan mutum akwai yaro da bai balaga ba, to idan zakan fidda kan ta zagaye kan waɗanda suke baligai, sai na ƙarshen su ya bai wa mahaifinsu, shi kuma sai ya bai wa mabuƙaci na daban. da baya daga cikin iyalan gidansa a matsayin zakan fidda kan yaransa da bai balaga ba wato lokacin da zakan ya dawo hannunsa ya zama mallakarsa shi kuma ya fitar da zakan fidda kan yaransa da bai balaga ba idan kuma har na ƙarshen ya baiwa yaron da bai balaga ba to a nan ba za a karɓa a baiwa wani ba sai dai a yi hidima wa yaron da zakan da aka fitar domin yaro baya cire zakan fidda kai wa kansa mutanen da ake fitar musu da zakan fidda kai su ne kamar haka wajibi ne a kan mutumin da ya cika dukkanin sharuɗan fitar da zakan fidda kai ya fitar da zakan wa kansa da kuma waɗanda suke ƙarƙashinsa kamar haka na farko wajibi ne mutum ya fitar da zakan fidda kai ga mutanen da wajibi ne ya ciyar da su daga iyalan gidansa kuma yake ciyar da su ɗin aikace wato cinsu da shansu yana hannunsa misali kan haka matarsa da ‘ya'yayensa da mahaifansa, amma idan ya kasance su suke ciyar da kansu, to fitar musu da zakan fit kai ba wajibi ba ne a kansa. Na biyu, ‘yan uwansa da makusantansa, waɗanda suke rayuwa ƙarƙashin kulawarsa, kuma yake ciyar da su. Misali kan haka, ɗan uwansa ko ‘yar uwarsa, ko kuma danginsa maza da mata, yara da manya, musulmai da waɗanda ba musulmi ba. dangin kusa da na nesa, matuƙar dai suna cikin waɗanda suke ƙarƙashin kulawarsa. Na uku, masu yi masa hidima waɗanda suke rayuwa a gidansa, kuma yake ciyar da su tare da ɗaukar nauyinsu da ɗawainiyarsu. Amma masu yi masa hidima daga ma'aikatansa da suke zaman kansu, ko da kuwa suna cin abinci a gidansa, su ba su daga cikin waɗanda wajibi ne a kansa ya fitar musu da zakan da kai. Na hudu, baƙinsa da suka sauka a gidansa ko wajensa kafin faɗuwar rana na ƙarshen watan Ramalana, waɗanda za su kwana a gidansa ƙarƙashin liyafarsa, ko da kuwa ba su kai ga cin abinci ba, matuƙar dai baƙinsa ne, kuma sun shiga ƙarƙashin kulawarsa kafin shigan daren sallar Idi. Misali, ‘yan uwansa, abokansa, da duk wani baƙon da ya sauka a wajensa ta kowace hanya ko sanadiyya. amma mutanen da ya gayyata domin shan ruwa a gidansa a daren sallar idi su kan ba su daga cikin waɗanda zai fitar musu da zakan fidda kai hukunce-hukuncen zakan fidda kai na farko idan aka yi haihuwa wa mutum kafin faɗuwar ranar ƙarshe na watan ramalana ko danginsa suka sauka a gidansa domin gudanar da bukukuwan sallah kuma sun kasance a ƙarƙashinsa kafin shigan dare to wajibi ne dukkaninsu ya fitar musu da zakan fidda kai amma idan an yi haihuwa wa mutum ne bayan faɗuwar ranar ƙarshe na watan Ramalana, ko baƙo ya shiga ƙarƙashinsa bayan faɗuwar rana, wato bayan shigan daren sallar Idi, to fitar musu da zakan fidda kai ba wajibi ba ne, sai dai fitar wa mustahabi ne. Na biyu, idan mawadaci ya shiga ƙarƙashin wani mutum ta hanyar baƙonta, kafin faɗuwar ranar ƙarshe na watan Ramalana, ko kuma duk da wadatar mutum wani ne yake ɗaukar ɗawainiyarsa da nauyinsa, to fitar da zakan fidda kai ya faɗi a kan mawadacin, wato mutumin da ke ɗaukar ɗawainiyarsa ne zai fitar masa da zakan fidda kai. Na uku, mutumin da fitar da zakan fidda kansa ya rataya akan wani, to fitar da zakan ya faɗi a kansa. Amma idan wanda haƙƙin fitar da zakan ya rataya a kansa, ya ƙi fitar masa da zakan da gangan, ko kuma bai fitar masa da zakkan ba bisa mantuwa duk da haka da ya fitar da zakkan ba wajibi ba ne a kansa amma itiyaɗi ne mustahabi ya fitar wa kansa da zakan na hudu wanda fitar da zakkan fidda kansa ya rataye a kan wani misali mahaifinsa sai ya zama mahaifinsa mabukaci ne wato ba shi da abincin shekara guda to idan shi yana da wadata ya fitar da zakkan fidda kan wa kansa jinsin abin da ake fitarwa da yawansa da kuma waɗanda ake su zakan fidda kai su ne kamar haka na farko wajibi ne zakan fidda kai ya kasance abinci ne misalin shinkafa alkama dabino sha'ir dawa masara gero da kuma duk wani abin da mutanen ƙasa ko gari suke amfani da shi a matsayin abinci na biyu abincin da mutum zai fitar da shi a matsayin zakan fidda kai ya kasance mai kyau ne ba gurɓatacce ba. Na uku, ya halatta idan mutum zai fitar da zakan da kai, ya fitar da ƙimarsa na irin kuɗin ƙasarsu ko wanda ake amfani da shi a duniya a halin yanzu. Na hudu, yawan abin da ake wa kowace rai shi ne sa'i guda, wato kilo uku. Kilo uku shi ne zakan da kai na kowace rai. Na biyar, lokacin fitar da zakan da kai yakan fara ne daga shigan daren sallar idi zuwa gotawar ranar sallah wato lokacin shigan sallan azahar amma ana son mutum ya jinkirta fitar da zakan na fidda kai zuwa fitowan alfijir na ranar sallah kuma itiyaɗi ga wanda zai yi sallar idi ya fitar da zakkan fidda kansa kafin ya yi sallah na shida idan mutum ya fitar da zakkan fidda kai zai iya ajiyewa har lokacin da za a samu wanda ya cancanci a bashi zakkan nan. idan mutum ya cire zakan fidda kai ya hanzarta miƙawa ga mabuƙatan da suka cancanci karɓan zakan. Na bakwai, ana ba da zakan fidda kai ne ga fakirai da miskinai. Fakiri ne mabuƙaci da bai mallaki abincin shekara ba, shi kuwa miskini ne mabukacin da ya fi fakiri bukata. Mabukaci da za a bashi zakan fidda kai ya kasance mumini, kuma ya halatta a baiwa mutum ɗaya sa'i da dama. har zuwa abin da zai ishe shi na shekara shi da iyalansa. Mustahabi ne mutum ya ba da zakan fidda kai ga mabukata da suke daga makusantarsa da makwabtansa. Hakanan, itiyaɗi ne wajibi, mutum ya nisanci ba da zakan fidda kai ga mashayin giya ko mai bayyana manyan laifuka da yake aikatawa. Kamar yadda yake haramun ne mutum ya ba da zakan fidda kai ga mabukacin da zai yi amfani da zakan wajen aikata ayyukan saɓon Allah. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da shida a watan Ramalana mai alfarma. اللهم اجعل سعي فيهم مشكورا ذنبي مسحورا يا أسمع السامعين يا أسمع Ya Allah, ka sanya sa'ayina a cikin wannan wata abin godewa, ka sanya zunubina abin gafartawa, ka sanya aikina a cikinsa abin karɓa, kuma ka sanya aibobina a cikinsa abin suturcewa, ya mai jin masu du'a'i. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shirya na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari a makon da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa kamal sun tattauna dangane da yadda aika ke gudana a sashen kula da watsa shirye zuwa kasashen ketare na mara jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kamal ɗaya ne daga cikin ma'aikata na gidan radiyon larabci da ke wannan sashe dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu kuma suke yada shirye su sun tattauna tare da muhammad kuma za a je ta tana kamar ta gabata a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an saurari dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. چه کاری؟ شما انجام می دهید کی کی رادیو عربی گدن رادیو عربچی خبر لبری. اخبار لبری. گزارش رهوتو شنونده می سوراری شنوندگان ماسو سوراری من ترجمه می کنم نی اینا ترجمه و گوینده می گباتر دا شده شده رادیوها جا رادیو برون مرزی بانگران واسه شده شده زوا قصر اتری برنامه شری برنامه ها شری شری آنها تولید می کنند سو سنا آوا. آنها پخش می کنند سو سنا آوا صدا مریا جمهوری اسلامی جمهوری مسلمچی مختلف دبن دبن نگاه دوبی مطبوعات جریدو د مجلو آشنایی سامون مسنیا اسلام addinin musulunci mas'ale batu مسائل بطوتوع روز رانا جهان دنیا ایران قصر ایران ایران شناسی سنن ایران متنوع دبن دبن در مورد دنگنه شما دارید کی کانادا ما تولید می کنیم مو منا شریعوه تعداد ونی عددی سراسر باکی دیا جهان دنیا ما داریم مو منادا از طریق تهنگر نامه وسیقه تلفن ویر ترهو ایمیل هنگر ایکی واد گو تا ایمیل آنها در تماس هستند سو سنا چکن توبر. نظر مهنگه شما میدانید کی کسنی درست است هکنی علاقه سو ما پخش می کنیم مو منا واز اوا تا امروز هر زوایو. یو من گوش نکرده ام بن تبا با شماره لمبا فرکانس می تو کام شده شده من می دهم نی زم لطف می کنید ka kyauta Tomadala bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da Kamal شما در رادیو عربی چه کاری انجام می دهید؟ من اخبار و گزارش ها را ترجمه می کنم. در ضمن گوینده خبر هم هستم. رادیوهای برون مرزی چه برنامه هایی برای شنوندگان تولید و پخش می کنند؟ صدای جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی تولید می کند مثل خبر، نگاهی به مطبوعات، آشنایی با اسلام، مسائل روز جهان، ایران شناسی و غیره پس برنامه های متنوعی دارید بله رادیو شنوندگان مختلفی دارد پس باید برنامه های متنوعی داشته باشد راستی رادیوهای برون مرزی چه تعداد شنونده دارند؟ این رادیوها در سراسر جهان شنونده دارند. شنوندگان از طریق نامه، تلفن و ایمیل با برنامه ها در تماس هستند. پس شما نظر شنوندگان را در مورد برنامه ها می دانید. درست است؟ بله ما با توجه به علایق شنوندگان برنامه هایی را برای آنها پخش می کنیم. من تا امروز رادیوهای برومرزی ایران را گوش نکردم. من به شما شماره فرکانس رادیو عربی را می دهم. لطف می کنید. To تونزو yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana, amma da tarjamarta a cikin harshen شما در رادیو عربی چه کاری انجام می دهید؟ ونه ایکی نه اگر رادیو لرب چی؟ من اخبار و گزارش ها را ترجمه می کنم. در ضمن گوینده خبر هم هستم. نی اینا پسر لباره در نی. هکنم کما اینا گباتر در لباره. رادیوهای برون مرزی چه برنامه هایی برای شنوندگان تولید و پخش می کنند؟ gidajen radiyo na ɓangaren watsa shirye-shirye zuwa ƙasashen ƙetare waɗanne shirye-shirye ne suke shiryawa tare da watsawa ga masu saurare. صدای جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی تولید می کند مثل خبر، نگاهی به مطبوعات، آشنایی با اسلام، مسائل روز جهان، ایران شناسی و غیره. مرر جمهور چی؟ تنا شریع شریع شریع دبن دبن کمر لاباره شرح جریدو مسانیا کم مسلمچی چی بطوتو na ندونیا مسانیا کن ایران da dai sauransu. پس برنامه های متنوعی دارید کنن کنا د شریه دبن دبن دبن. بله، رادیو شنوندگان مختلفی دارد. پس باید برنامه های متنوعی داشته باشد. ای گیرن رادیون ندا ماسو سوراری دبن دبن کنن دولنه ya zama yana da shirye-shirye daban-daban. راستی رادیوهای برون مرزی چه تعداد شنونده دارند؟ shin gidajen radiyon bangaren watsa shirye-shirye zuwa kasashen ƙetare adadin masu saurare ya kai nawa این رادیوها در سراسر جهان شنونده دارند شنوندگان از طریق نامه تلفن و ایمیل با برنامه ها در تماس هستند. waɗannan gidajen radio suna da masu saurare a ko'ina cikin duniya. Masu saurare suna tuntuɓar shirye-shirye ta hanyar wasiƙu, wayar tarho da kuma hanyar aikewa da saƙo ta ایمیل. پس شما نظر شنوندگان را dar مورد برنامه ها می دانید. درست است؟ کنن ka san mahangar masu دنگنه dangane شده shirye-shirye بله ما با توجه به علایق شنوندگان برنامه هایی را برای آنها پخش می کنیم. ای منا واتسا شریه شریه به لعکری دا ابند دا ماسو سوراری سو من تا امروز رادیوهای برومرزی ایران را گوش نکردم نی هر زوا یو فنتبا taɓa گیده جن رادیو نه بنگارن واتس shirye ایران زوا که کیتری با. من به شما شماره فرکانس رادیو عربی را می دهم. نی زن باکا لمبر میتوچن کام شیره رادیو چی؟ لطف می کنید. که To madalla, to banda aka saurari wannan tattaunawa da kuma tarjamata a cikin harshen Hausa, a nan za mu dasa aya sai kuma idan Allah kanmu a mako na gaba za a ji mu dauki da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman waɗanda aka ji su daga cikowa da malama gudusiyan sai kuma malama julai ta shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mu na gaba. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wasu wasi da hanyar magance shi sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya mafi akasarin mutanen da ke zaune a yankin da muke karatu kafirai ne masu bin addinin buda shin idan ɗalibin jami'a zai kama hayar gida menene hukunci da najisar wannan gidan shin dole ne wanke gidan da tsarkake shi ko kuma a'a ya dace a yi nuni da cewa mafi yawan gidajen an yi su ne da katako don haka ba zai yiwu a wanke su ba menene hukuncin otel-otel da kayayyakin da aka yi da katako da sauran abubuwan bukatu na daban da suke cikin otel din? amsa duk abin da ba a tabbatar da cewa abubuwan da ake amfani da su sun hada da damshi da ke yaduwa a hannu da jikin wanda ba musulmi ba wanda ba kirista ba ne wato ba a ahal kitabi ba ne ba a ɗauka cewa ya najistu idan kuma an samu tabbaci ya haɗu da najasa to ba wajibi ba ne a tsarkake ƙofofi da bangon ginin gidajen da otel-otel da suke ginin hakanan kayayyakin zaman gida da na ayyuka da suke cikinsu iyaka dai wajibi ne tsarkake abin da ya najasu a cikinsu idan ya kasance an yi amfani da shi wajen ci da sha da abubuwan sallah tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar kafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da basu da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni akasinsa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najisa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasu wasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki abu na shida wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma yanzu kuma za mu fara bayani ne kan wasu wasi da hanyar magance shi kamar haka tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal likitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukan su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahal kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewarsu musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani daga gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahal kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihimu salam waɗanda suke da littafi daga littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran kanta masu ɗaukan Ali Allah ne ma'ana suna ɗaukar shugaban mumine Ali ɗan Abi Talib alaihi salam a matsayin abin bauta kuma sun yi imani da addu'a da neman wata buƙata a madadin sallah da azumi shin waɗannan mutane najasa ne amsa idan har sun yi imani da cewa shugaban muminai Ali dan Abi Talib alaihi salam abin bauta ne tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki to hukuncinsu shine hukuncin sauran waɗanda ba musulmi ba ne kuma ba su daga cikin ahalli kitabi wato ma'abuta littafi ma'ana su jasa ne kuma kafirai tambaya akwai wata kungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato wulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu na jisa. sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Amsoshin fikihu. don matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwan da suka shafi rayuwar matasa. Muke kuma taɓo matsaloli da suke fuskanta sannan kuma da ƙalubalen da ke gabansu. to sai dai kamar yadda masu ka sani tun da aka shiga cikin wannan wata na ramadan mai alfarma mun karkata akalla shirin namu dangane da wato gabatar da nasihohi ga matasa akan yadda za su gudanar da watan azumin na ramadana da kuma yadda za su ci moriyarsa mu da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara in ya tsare ni sai na komai in na gama na kara rabbi kai salati gummai kan dasa shi da sura to ma saurare bisa tuni a shirinmu guda biyu da gabata na baya a cikin wannan watan azumi na ramadan mai alfarma mun ji tabakunan malamai daga jihar gombe da kuma jihar kaduna waɗanda suka gabatar da nasihohi da shawarwari ga matasan malam adamu abdullahi gombe ya fara gabatar da shawarwari akan ayyukan da suka kamata a ce samari da matasa sun yi a cikin wannan wata mai alfarma inda shi kuwa malam ashifa ya yi magana akan wato jin daɗinsa da kuma farin cikinsa gadon yadda samari da matasa suke cika mata wato masallatai a hadararen azumi domin yin salloli da kuma addu'o'i da ibadu ga baki ɗaya ya kuma ƙarfafa matasan da su ci gaba da yin haka a cikin wannan watan na ramadana mai alfarma sai dai malamin ya nuna rashin jin daɗinsa akan yadda wasu matasa suka maida masallatan zuwa wato dandali na yin hirarraki inda suke zuwa da wayoyin tafi da gidanka domin yin hirarraki a wannan wuraren hakan in ji shi yana raba su kansu matasan da kuma masu ibadu a wannan wurin da nutsuwa to yau dai shirin namu dai zai ci gaba ne da batun da ya shafi azumi wanda ke da alaka da matasa kuma kasar kamar muka inda za mu ji yadda samarin suke gudanar da wasu al'adu a cikin wannan wata na ramadan mai alfarma waɗannan al'adun kuwa sun haɗa da tashin mutane da asuba domin su yi sahur da fatan za a kasance tare da mu domin ajiyar da shirin zai gudana. Ina fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Yara. jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahili to a kowace shekara idan azumi ya kama a kasar hausa yana zuwa tare da su al'adu na musamman da sai a cikin wannan watan mai alfarma ne kadai ake yin su waɗannan irin al'adun kamar yadda muka faɗa da baya sun haɗa da tashin mutane da asuba domin sai sahur da kuma wasannin kwaikwayo na tashe a darare ko kuma marece a wasu wuraren to a yau za mu fara ne dai da tashin masu azumi da asuba domin su yi sahur mun kuma ya da zango ne a garin yawunde na kasar kamaru ga yadda wasu matasa suke gabatar da irin wannan al'ada ta tashin mutane da asuba domin su yi sahur Idrisu Kasim Tata. Tun aka so wannan azumi muna taimakawa al'umma da tashin su da asuba saboda su tashi su yi sallah su yi sauro. domin tambayi ɗaya daga cikin wato waɗannan matasan ko da misalin ƙarfe nawa ne suke fara tashi kowane dare? karfe biyu da rabi zuwa karfe uku. to ko da karfe nawa suke kawo ƙarshen wannan al'ada a kowane dare karfe hudu da rabi domin kuma wato rufe tambaya ga wannan saurayi da cewa koyaushe ne a cikin watan azumi suke daina yawo kwararo-kwararo a cikin garin yawunde domin tashin mutane ga abin da yake cewa har ranar sallah in allah kai mu da lafiya wani sa'ilin ana ba mu wani abu ne mu ba mu damu da wannan abin ba mu muna yi ne fi sabilillahi kawai taimaka wata mata. To yanzu kuma sai wani saurayin mai suna Abubakar wanda shi ma dai yake yin irin wannan al'ada ta bin kwararo-kwararo domin tashin al'ummar musulmi da asuba su farka su ɗora sahur kada su makara. Ga abin da yake cewa dangane tambayar da muka masa akan ko karfe nawa yake fara wannan al'ada? Tun da azumi ya soma. muke kokarin ke tayar da al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. muna tashi karfe biyu da hamsin har zuwa karfe hudu da rabi. To tambayar ƙarshe da muka yi mala abubakar shine koyaushe ne ake tsaida wannan al'ada a cikin watan Ramadan mai alfarma? To tsayar da tashi kwana ishirin ne a wajen muka. Don kwana goma kawai da fiya kiyamun leli sai sallah. Allahumma a tuddai, Allahumma a sammai, a ƙasai, Allahumma a teku, Allahumma a a yanzu, Allahumma a gobe. To ma saurare nan za mu dasa aya ba don shirin namu ya ƙare ba sai dai saboda lokaci ya yi halinsa. da yarda Allah za a sake mu da ci gaba a kan al'adar tashe da kuma tashin mutane da asuba a ƙasar kamaru musamman ma dai a birnin yawunde inda za mu ji ta bakin dattijai yadda suka yi irin wannan al'adar a lokacin da suke da ƙuruciya da kuma yadda suke kallanta a yanzu da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin yadda zai kasance wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.

masararo mu da warhaka kuma barka mu sake sadarwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hayoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar malamai da mazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan Nadon BOH ƙarƙashin Hausa TV da ke nan binin Tehran da ni awal kunyi ke jagorantar gabatar muku da shi. Da fatan sa kwasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako music. A cikin shirin namu yau dai za mu dai ci gaba ne da sauraron Allama Hafiz Muhammad Sa'id jagoran hajjar Center for Islamic Propagation da ke birnin Kano inda zai tashi kan samarwa da yara yanayi mai kyau domin tarbiyyansu allama muna saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kenan da bukatar musamman da yanayi mai kyau domin tarbiyyar yara yanayin nan na abin duniya ne kamar samar da ruwa da abinci da tufafi da wajen bacci mai kyau ga yaro ko kuma abin da ya shafi ruhi ne dasa imani da ubangiji a cikin yara dasa san mutane samar da nutsuwa ta ruhi da ɗaukaka da kuma kamala ɗan adam ga yara har a zo lokacin balagar yara da alaƙoƙinsu da kuma matsalolinsu da yadda za a warware matsalolinsu wannan yana da muhimmanci sosai samar da imani wanda yake mai ƙarfi a cikin yara da kuma dasa musu cewa akwai Allah akwai lahira akwai wuta akwai aljanna yana daga cikin abin da ya kamata ya kafa cikin kwakwalen yara tun suna ƙanana domin ya san cewa wannan kyakkyawa da yake yi yana da sakamako mai kyau munanan da yake yi ko da ko mugunta yi wa yaro ɗaya abokinsa ko da cutarwa ce to akwai fa sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kada mu ɗauka idan ya kasance babu sakamako malawi wato zunubi ga yaran da yi wani abu babu sakamako irshadi. Sakamako irshadi yana nan. Idan yaro ya kasance ya yi laifi ko abin da yake na zunubi ba a rubuta masa zunubin da zai shiga jahannama, amma akwai zunubi irshadi. Wannan zunubi irshadi zai hana shi kamalarsa ta duniya. zai iya yi wa ya rayu cikin mummunan ciwo ko talauci ko ƙin samun duk abin da yake bukata sakamakon zunubi irshadi yana da kyau mu wa yaro jin cewa shi shi ne cutar kansa kuma shi ne maganin kansa yana da kyau mu samar wa yaro fomulan nan ta imam ali amincin allah tabbata gare shi ta cewa ciwon ka yana cikinka baka sani ba maganin ka yana cikinka tare da kai amma duk ka jahilci wannan yana da kyau tun suna ƙanana mu sa musu jin cewa ƙaramin zunubi babba ne yana da kyau tun suna yara sun cewa ƙaramin laifi babba ne domin girman wanda ake wa laifin za su kalla ba ƙanƙantar laifin ba kuma lallai mai laifi ƙanana zai yi masa sauƙi ya manya wannan yana da muhimmanci a ɗora yara akan jin cewa laifi ko mai ƙanƙantarsa babba ne domin Allah yana gani kuma shi babba ne saɓawa babba babban laifi ne domin da yawa wasu cututtukan su kan bayyana ƙanana ne a farko amma a hankali a hankali sai su zama manya sai su zama haɗari ga rayuwar yara wannan yake har ga babban mutum imam ali amincin allah ya tabbata gare shi a cikin wasiƙar da yake gaya wa ɗansa imam hassan yana cewa zuciyar yara kamar ƙasa ce da take fayau duk abin da aka jefa mata shi za ta karɓa sai na gaggauta koya maka kyawawan laduba kafin zuciyarka ta ke kashe hankalinka ya shigalci da wani abu daban wannan yana nuna mana cewa tun farko fa yau kamar farar takarda zuciyar yaro take da kwakwalwarsa duk abin da aka sa ya ginu to shi kenan fa shi zai girma shi zai ringa kumbura yana habaka har ya zama babba wannan ya zo a balaga ta hakikin subhi saleh wasiƙa ta talatin da ɗaya mu yi ƙoƙari yara su san kawo kansu domin mafi wahalar abu shine mace su iya san kansa akwai wahala sosai a rayuwa ga wanda bai san kansa ba masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radon BOH da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin mutum ya san kansa idan mutum bai san kansa ba bai iya ajiye ta muhallin da take ba to ba za a iya tarbiyyantar da shi ba dole mutum ya san cewa shi bawa ne kaskantacce a wajen ubangiji shi bawa ne mai bukata wajen ubangiji shi bawa ne da ubangiji yake son ya gan shi da soyayya da ƙauna ga mutane da rahama da tausayi da jin ƙai shi bawa ne da Allah yake son ya gan shi mai tausayin al'umma wanda yake mai kyauta mai baiwa wanda yake jin komai na Ubangiji ne shi kansa na Allah ne shi bawa ne wanda yake da haɗari hassada da mugunta da ke ta shige shi wannan zai zamanto ya azabtar da shi a duniya ya kuma halaka shi ya sanya shi wutar jahannama a lahira shi bawa ne wanda yake dole rusuna kada ya girman kai kada ya jiji da kai ya sani cewa shi asalin ruwa ne da ake jefarwa da gudan jini da ake kyamarsa da tsokar da da ta faɗo kafin ya zama mutum da an jefar da ita an binne ta a ƙasa shi bawa ne wanda ba komai ba ne sai ba na ubangiji wanda ya kamata ya rusuna ya tuna yadda girman kai da kuma hassada suka halaka iblis ya samu la'anar ubangiji har abada hakanan ma za mu ga mutane da yawa sun halaka sun shiga munanan halaye sun taɓe a duniya sannan a lahira a wuta sakamakon cewa suna da munanan halaye sakamakon girman kai sakamakon hassada sakamakon ƙarya sakamakon saba alkawari da yawa mutum ya rasa arziki saboda yana saba alkawari bai sani ba ko yana ƙarya bai sani ba ko yana girman kai ko yana ƙin gaskiya yana da kyau a samar da yanayi da yara za su san su suwaye su san kansu babban musibar da take cikin yanayi a cikin ƙasashenmu shine ana rushe rayukan yara ne ba a haɓaka su ana sa musu jin cewa su ba komai ba ne ana sa musu jin cewa ba su da wata kima ana sa musu jin cewa su har yanzu ba ma mutane ba ne ba a ba su uzuri ba a fahimtar da su ba a zaunar da su a ilmantar da su wannan yana daga cikin babban abin da yake rushe tarbiyya yake kuma rushe ruhin mutanen manyan gobe da yawa yara ba su abubuwan hankali saboda an sa musu jin cewa su ji su ba su da hankali lalle yana da kyau a sanar da yara matsayinsu a kuma sanar da su ubangijinsu tun suna ƙanana a kuma gaya musu su suwaye da wannan ne za a ga sun samu nutsuwa da wannan ne za a ga sun samu hankali da tunani mu kwatanta yara sosai da gidajen da suke tasowa yaran da suka taso gidan tarbiyya da yaran da suka taso ba abin da suka sani sai doke-doke da faɗace-faɗace da kokaye-kokoye da zage-zage mu kwatanta gidan tarbiyyar 'yan nan yara guda biyu mu duba nutsuwarsu da hankalinsu da tunaninsu mu ga bambanci kuma wannan shine zai tasiri har su girma har su zamanto sun manyanta amma sai ringa sauyawa yana koma wani abu daban wayanda suka taso tun farko da hankali da tunani da neman ilimi za su zamanto gishirin zama al'umma tunaninsu da ayyukan zai zamanto abin nema a cikin al'umma amma waɗancan ko da sun girma mun ga a zahiri sun daina kokaye-kokaye da zage-zage a fili amma kuma zai zamanto ruhinsu ba abin da ya sani sai hirar ta ci barkatai a cikin al'umma har su zama tsofaffi abin da za su yi kenan don haka ne za mu ga shari'a mai girma ta muhimmantar da sanin kai wannan sanin kai din yana da kyau ya fara tun daga yarinta tun daga ƙananan shekaru a yi ƙoƙari yaran su san su mutane ne su bayan Allah ne a yi ƙoƙari su san cewa suna da hisabi irin nasu suna da wuta irin nasu wuta ce ta musiba da za ta same su iri-iri a duniya da ta waya da rashin kamala wanda in ya yi tsamari yi tsanani zai iya tasiri wajen ci gaban su har lahira tun farko ya kamata a shirya su a sanar da yara muhimmancin sanin kansu a sanar da su miyagun ayyuka ba su cancance su ba su mutane ne ba dabbobi ba masu raro ga shi dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga dai ƙarshe muna yi wa alama muhammad sa'id jagoran center for propagation of islam da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon radio biyu da ke karkashin kasa tv a nan birnin tehran ni ala da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Thank you. iyaye malaman makaranta kun ga irin haka